Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani. akan wato akan VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu are assalamu alaikum mu da warhaka yanzu din ma ladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Alfahamed da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku ji cewa an dakatar da tattaunawar da ake yi domin samar da dokan yin burtali a jihohi za ku ji abinda dokar ƙasa ta ce wanda ke da alhakin hakan gwamnatin tarayya ko kuma ta jiha sai kuma mata lauyoyi a najeriya da suka bayyana ra'ayoyinsu game da faduwar zaɓe da hillary clinton ta yi kana yau za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku ne game da samar da burtale shin kuna ganin ya dace a samar da shi ko kuwa a bar fulani su rika yawon su suna kiwo to amma fa waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaba barack obama na amurka ya ce ya yi tattaunawa mai tasiri kan batutuwa da dama tare da donald trump a lokacin da shugaban mai jiran gado ya kai ziyararsa ta farko zuwa fadar white house a lokacin da yake magana da ofishinsa daga ofishinsa wato kenan a fadar obama ya jaddada cewa babban gurinsa shine tabbatar da cewar an shirya mika mulki ga sabuwar gwamnati ba tare da wata tangarɗa ba trump ya ce na fatan sake hulɗa da obama nan gaba yana mai bayyana ganawa ta wasu zaman babbar karramawa a gare shi kafin wannan ganawa ta su fadar white house ta ce mika mulki daga gwamnati zuwa wata sabuwa cikin lumana babban ginshiki ne na demokradiyya wannan ƙasa mai ɗakin shugaba obama michelle ta gana da uwar gidan trump melania a gefe kan rayuwa cikin fadar ta white house fadar ta ce jami'an gwamnatin obama za su yi bakin kokarin su na tabbatar da cewa trump da jami'an da zai naɗa gwamnatinsa sun kama aiki ba ta tangarɗa ba a ranar farko har layo kuma trump yana ganawa da shugaban majalisar wakilai paul ryan da shugaban masu rinjaya majalisar dattijai mitch mcconnell kan ajandar su ta majalisa jam'iyyar republican ce take rike da dukkan majalisun dokokin na tarayya guda biyu a manyan birane da ma da dama a faɗin amurka ana gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin nasar da shugaban mai jiran gado donald trump ya samu a zaben da aka yi ranar talata amurkawa haifaffun ƙasashen waje da jinsunan da ba turawan zahiri ba da 'yan gudun hijira har ma da ƙungiyoyin 'yan luwaɗi suna daga cikin waɗanda suke zanga-zangar nuna rashin yarda da manufofin da donald trump ya yayata a lokacin yakin neman zaɓe a siyasar amurka ba a saba ganin irin wannan zanga-zanga ta nuna ƙin jinin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba a bayan zanga-zangar da aka gudanar ta nuna kin jinin trump jiya laraba a new york an shirya gudanar da zanga-zanga a birane masu yawa a jihohin 'yan democrat da na republican da ma jihohi da suka saba sauya alkibla a lokutan zaɓe mutane fiye da dubu ɗaya sun sanya hannu kan fitowa zanga-zanga da aka shirya ta hanyar amfani da facebook a birnin louisville ta jihar kentucky jihar da trump ya fara lashewa a zaben ta ranar talata jiya laraba din kuma dubban mutane sun yi zanga-zanga a biranen new york washington miami philadelphia da kuma boston domin yin tur da nasarar da trump ya samu wasu gungun jama'a sun taru a gidan da trump yake shirin shiga wato fadar white house a nan washington a dai nan kan titin pennsylvania avenue a sabon hotel na trump da aka bude masu zanga-zanga sun taru suna cewa ku faɗi da ƙarfi kuma a fili muna marhabin da 'yan gudun hijira a nan a can yankin yammacin amurka kuma masu zanga-zanga a biranen los angeles da san francisco a jihar california da birnin portland a jihar oregon da kuma seattle a jihar washington sun yi maci suka tara hanyoyi inda motoci suka wucewa suna faɗin wato suna nuna fusatarsu ta samun nasarar trump a yankin tsakiyar amurka an gudanar da zanga-zanga a chicago a jihar illinois da tagwayen biranen minneapolis st paul a jihar minnesota da omaha da nebraska da kuma birnin kansas bangaren jihar missouri har a jihar texas ma wadda jiha ce ta 'yan republican an gudanar zanga-zanga a wasu manyan-manyan biranen cikinta har da dallas da austin a babban birnin jihar babu dai wani rahoton tashin hankali a lokutan wannan zanga-zangar labaran duniyar ake saurara daga sashen hausa na amurka a birnin washington dc rundunar sojojin amurka ta faɗa jiya laraba cewa hare-haren da take aunawa ta sama kan mayakan kungiyar daesh a iraki da siriya sun kashe fararen hula 64 suka raunata wasu takwas cikin shekara gudan da ta shige wannan sabon adadin da rundunar mayakan amurka a yankin gabas ta tsakiya ta bayar ya kawo adadin fararen hular da aka kashe tun fara wannan yaƙi kan 'yan daesh a wata agustan 2014 zuwa 119 yayin da aka ji rauni ma wasu guda 37 ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan kallo sun ce adadin ya zarce hakan nesa ba kusa ba a watan oktoba ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce hare-hare ta sama da sojojin ƙawancen da amurka ke jagoranci suka kai sun hallaka fararen hula fiye da 300 a ƙasar syria kawai cikin shekaru biyun da suka shige alƙaluma na ma'aikatar tsaron amurka sun nuna cewa jiragen saman yakin amurka ne suka kai kashi biyu bisa uku na dukkan hare-hare ta sama wannan sabon adadin mace-macen da rundunar sojan amurka ta bada jiya laraba bai hada da na wani hari ta sama wanda aka kai a cikin watan yuli a birnin manbij na kasar syria ba inda mazauna gari da kuma kungiyoyin kare hakkin bil'adama suka ce an kashe fararen hula su fiye da hamsin VOA. madalla labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na mure amurka to bari mu faro takon da batun abin da ya sa majalisar dattijai ta dakatar da muhawarar samar da burtali na tattauna ɗaya daga cikin sanatocin da suka gabatar da wannan kuduri a majalisa wato santa aliyu wakili wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen hausa kuma na fara sa ne ina hikimar dakatar da wannan tattaunawar tunda abu ne da yake dole a yi shi eh, kasan ala yawmin in muna zama a majalisar da muna zama a kan najeriya ne duk da kowa ya fito daga mazaɓa daban ne in ka duba duk abin da zai shafi ƙasan nan wanda zai kawo rauni da zamantakewan ƙasan nan da mutanen cikin ƙasan ba za mu yarda da shi ba in ka duba akwai dokoki guda uku wanda rabiu kwankwaso yana mana jagora yana cikin wanda muka kawo guda ɗaya akwai barnabas gamade daga benue ya kawo nashi akwai sanata utazi daga can inugu ya kawo nashi musabbabin wannan abin shine tashin tashiyo da ake samu ko a jihar bauchi ko a jihar kano ko a jihar zamfara ko a jihar inugu ko a jihar benue ko a ekiti wanda ana ɗora shi akan makiyaya ne kuma in ka duba musabbabin ba wai su makiyaya fulani ba ne a'a. barayin shanu ne da sauransu haka wanda suka addabi kowa ba da ba fulatani ma da wanda ba ba fulatani ba ko mutane suna ganin cewa kamar in aka hana wannan fulani yawo za a samu zaman lafiya da sauransu wasu suna ganin cewa a sama musu matsuguni na dindindin wasu suna ganin cewa kuma za a zo a keɓe wani wuri ne kafin ka shiga ma sai kana da wani lasin kana da wani takarda da sauransu haka in ka duba a ikiti sun yi wani doka kusan haka kuma in ka duba mutane da yawa ba su amince da shi ba so an daga wannan abin ne saboda kasar nan saboda dukkanmu da muka kawo wannan doka mu ƙara komawa mu ga ya za a mayar da dokar nan guda ɗaya yadda zai tafi daidai da tunanin kowane dan najeriya don samo tsaro to sai kuma da yake wannan batu ya shafi jiha da gwamnatin tarayya wakilinmu na abuja nasiru adamu hilkaya ya tattauna da wani lauya mai zaman kansa bakar madubu jin shin wake da alhakin samar da wannan dokar ga kuma yadda tattaunawa tasu ta kasance land use act wato dokar da take controlling na filaye a Najeriya yanzu duka dokar ta koma gargashin doka daya land use act wanda kuma yadda aka raba abun akwai filaye da suke gargashin mallakan gwamnatin tarayya akwai kuma filaye wanda ake kira federal land akwai kuma filaye wanda ke kan mallakar jihohi wanda kuma akwai filaye wanda ke mallakar kananan hukumomi wato a sashi na 21 da na 22 na dokar mallakan filaye na kasa wato land use act na 1978 wanda ya zama laws of the federation na 2004 to amma ba zai zama wai dole tilas ba ne ko sai gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya amma kamata ya zama gwamnatin tarayya ce take da hurumin filaye wanda za a ba kamar burtolin shanu burtolin shanu ba su tsaya ga jiha ɗaya, ko karamar hukuma ɗaya ba sun ma yanke daga kasa zuwa kasa ma a nahiyoyin mu na ƙasashen afirka don haka idan fili ya zamana ya shafi ko da gwamnatin tarayya tana wato an yanka fili an bura burtolin shanu suka shafi wani fili fili na mallakar gwamnatin jiha ko kuma karkashin ikon karamar hukuma gwamnatin tarayya dama tana da iko ta karbi waɗannan filaye bisa ga sashi na wannan doka da take cewa acquisition for public interest wato za a iya karban fili a mai da shi don amfani ga jama'a ga baki ɗaya ko amfani ga hukuma ta tarayya ko kuma hukuma ta mallakar tarayya da haka ya kamata ya zama hurumi ne na gwamnatin tarayya domin ita dokar kanta doka ce ta karkashin ah, gwamnatin tarayya ce ba karkashin gwamnati magana a jiha ba ne in an ce an maida maganar nan maganar jiha to ba za a ci burin da ake so ba sai dai abin ba za a rasa ba kila idan aka gama dokar ba aka tabbatar da ta zama dokar tarayya to kaga za ta shafi duk wata jiha ko ina don haka inda ta ratsa cikin wata jiha jiha kuma tana da wasu hurumi na lura da kamar monitoring na tafiye-tafiyen shanu suke shawagi a wannan wurin sabili da akwai abubuwan da yawa da ake lura game da ƙaura da shanu da makiyaya daga wani wuri zuwa wani wuri daga abin da ya sha. shafi tsaro da kuma kiwon la'afi na tsaro ga waɗanda suke fatan shanu daga wani wuri su koma wani wuri. To madalla a can arewacin Najeriya ko wasu mata lauyi ne suka bayyana ra'ayoyinsu game da rashin zaɓar Hillary Clinton da ba a yi ba. Ba ma dai ga 'yan siyasa su ma kungiyoyin mata na fa ganin akwai abun duba game da wannan sakamakon zaɓe na Amurka. Barisa Nariwele malama ce a kwalejin koyon aikin shari'a ta jihar adamawa wanda mako bata dade da komawa gida daga amurkan ba ta ce fa basu ji daɗi ba to amma ko ta yaba da kalaman hillary clinton jim kaɗan da faɗuwar ta zaben to ba mu ji daɗi ba yadda ta faɗi zaben nan amma abin da ta yi ya jagorance mu sosai ta bangaren siyasa na yi murna kuma da maganan da ta yi kuma ina so mata su sa hankali a wannan maganan ta ce ba ta fito zaben zaman shugaban kasar amurka don kanta ba amma domin kasar amurka gaba daya ya samu ci saboda haka ina sa shawarce mata su ci gaba a siyasa to ko me sauran mata yan fafutuka kuma ke cewa mai salmanu a gaskiya wannan zaben ne karan kaina ban ji daɗin sa ba ba wai don ita clinton mace yar uwata ba amma don saboda gudun irin halin da shi trump ya nuna shi ne mutum ne mai gatse mai jiji da kai to irin wannan shi ya tsorata mu domin saboda ma 'yan kasashen waje da ya fara cewa zai kore su a'a za a yi kaza zai yi kaza babu daɗi a gaskiya ban ji daɗin wani maya muke fama da cewa mace mata shugabanci ƙasar nan ya gagara kuma ina ganin su mutanen america ma wani lokaci sai ce munafukai ne dan menene suke ce mana mu mu zaɓi mace mu yi kaza mu yi kaza yau mace ta fito a gurin su sananniya wanda ta goge a harkan gwamnatin ƙasan shi Trump bai taɓa aikin gwamnati ba sannan kuma suka ki kirikiri su zaɓe ta mu kuma su tsaya su ya mana cewa lallai ile sai an zaɓi mace to gaskiya abin ya mana ciwo kwarai da gaske amma ina fata mu Afirka mu gane mu tashi tsaye mu tsaya kan kafafunmu sunana Zubainatu Muhammad a gaskiya lokacin da na ji ta sha kai har na yi zazzabi sai na ce to ni kan maganar da ake cewa in kana da kuɗi ko da ba baka da hali na gari za a zaɓe kan nan to da gaske ne dan na san abokin takaranta yana da kuɗi masu ɗimbin yawa to a gaskiya ni ban ji daɗi ba ra'ayin wasu mata kenan game da faɗuwar Hillary Clinton wanda yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da irin wainar da za a toya a sabar gwamnatin Amurka Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya To a gaida Ibrahim Abdulaziz a kuma shakata da wannan kafin ku fara kiran mu Sardauna ba haƙo ɗan hasan gulbi kakashin aikar damam. Sardauna ba haƙo ɗan Hassan, gulbi kakashin aikar damam. Kai don mutumin da yake duniya ga komai, hausa zuwa mal da hausa, ya san gamji magajin Hassan. Sardauna ba haƙo da ban hako dan hasan sai da ta baban bashar dan hasan wani ka ji mai amadu gwamnati ba mai cika daji magadi

biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran harko daga jihar Zamfara, wane ne daga Zamfara? Ko alo ne daga nan Zamfara. Eh to alo to menene ra'ayinka game da wannan batu? A yi burtali koko a ka a yi? Eh, na'am. A yi wurin kiwon shanu ko a bar fulani su rika yawon suna kiwo eh gaskiya mutane su dinga yawon yawon nan suna kiwon shanu yana kawo matsaloli amma abin da da muka fi so shine ni kaina ina ɗaya daga cikin masu goyon bayan a yi gurin kiwon shanu daban saboda zai fi tsaro kuma za ma a fi kula da shanun da cututtukan da suke faruwa da su da kuma sace-sacen shanu zai yi wahala don mu nan zamfara gaskiya muna fuskantar wannan matsaloli da yawa na kiwon shanu akan kiwon shanu to shi yasa muna goyon bayan wannan kurmi da ya fito na cewa a gurin kiwon shanu daban to mun gode Allah sa mahukunta sun ji wannan ra'ayi naka sai kuma jihar Kaduna waye daga Kaduna Assalamu alaikum wa alaikum salam sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin to Ibrahim na hankalin kai karkata game da wannan hankali na karkata ga yin wannan burtani abu ne mai matukar amfani domin kaga in aka ce za a yi burtalin nan hmm. manomi ya san gurin da zai yi kiwo sannan kuma makiyayi ya san gurin da zai kiwo hmm. sannan kuma shi ma manomi ya san iya inda zai noma kuma kaga rashin wannan burtalin adishi ke kawo waɗannan hatsaniyan kaga manomi ya zo ya noman shi makiya ya zo wucewa watakila yana ganin cewa ainihin nan shi ne to wannan gaskiya ina ba da goyon baya ɗari bisa ɗari a yi burtani hakan zai ƙara taimaka ga makiyaya da ma manoman gabaki ɗaya. to mun gode ibrahim yanzu bari mu je jihar yobe waye daga yobe assalamu alaikum wa alaikum salam ni ka audu hakimi uban ba daga fatasko to audu hakimi ina hankalinka ya karkata game da wannan batu ra'ayina na fi so a yi burkulin nan na saniyan nan me yasa saboda dalili na su ma fulanin za su fi samun kariya saboda hare-haren da ake kai musu insha Allah zai sauki to mun gode amma ku kuma mutane wani gudunmawa ya kamata ku bayar wani ya kamata a rinka ba da shawarwari na gari saboda dalilinmu sun fulani suna tafiya a dajujjuka babu security ga gonaki in aka bi aka shiga a zo a rinka samun hayaniya tsakanin masu gona da masu dabbobi ka zo na ɗan ba zai kawo mana abubuwan ci gaba a kasar nan ba to mun gode ma Audu Hakimi mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu je jihar Kaduna waye kuma a Kaduna salamu alaikum wa alaikum salam sunana sunana Murtala kuma ina kiran ku daga garin sani a Kaduna tarayyar Najeriya to Murtala me ra'ayinka game da wannan batun? ra'ayina shine cewa gaskiya na goyi bayan tsarin nan na iyaye da kakanni cewa dole ne a yi musu burtali fa hmm. saboda yanzu mutum ma ka killace shi abin da zai ci na mewa balle dabba sama da ɗarurruka garke garke ba za a iya ciyar da su ba gaskiya ban yi tunanin cewa za a iya a ce kowanne eh, mai makiyaya za a iya cewa ya tsara dabbobin shi a bashi abinci ba zai iya ba hanyoyin su da aka tattare dole ne gwamnati ta bi duk a koruwan da suka shiga noma suke a musa kan burtali a kauda su a bude musayan su su tafi kiwon su shekara zagayo su dawo gida su kara fita shine kawai zai kawo zaman lafiya a tashi lafiya to mun gode kwarai malam murtala da wannan ra'ayi naka murtala ce a fulani su yi kiwon su wane ne a jihar yobe bala to bala bala mai magani sabon garin gashiwa to bala me ra'ayinka game da wannan batu wato a ra'ayina gaskiya ya kamata buntunan da aka ce za a fidda ya kamata a fidda kuma da Allah yana jiyawa fulani kanta da Allah da zuwan Allah mm. lokacin da ne yanzu da ake cikin faman wahala bar ta mu jihar Yobe barno da adama wannan mm. ya kamata ce su kula su kula da mutanen da suke cikin hakkin su da suke cikin hakkin su akwai Allah fa to ina ina me me me ra'ayinka to a bar su su ta yawo ko ko a tsare su wuri guda a da burtalin su bi nasu kuma su kiyaye hakkin mutane shine ra'ayina to mun gode malam bala yanzu bari mu je jihar nasarawa waye daga jihar nasarawa to alhamdulillah garba salim likitan rediyo ne na garin agwabun domin jihar nasarawa to garba salim me ra'ayinka game da wannan batu to gaskiya ra'ayina kamar yadda dai sauran yan uwana suka ba da ra'ayi shine ni ma ina goyon bayan a ce bafulatani yana da inda zai bi ya je ya yi kiwo da inda mm. zai bi ya je ya dawo shi kuma manomi yana da inda ya san cewa wannan wurin gonansa ne ya san nan kuma hanyar na bafulatani ne to in aka yi haka lalle zai samar da ainihin kwanciyar hankali tsakanin manomi da makiyayi kuma zai samar da tsaro ga su ma ainihin fulani domin an san wannan wuri ba fulatani yana bi in gwamnati za ta bada tsaro kaga za ta bada tsaro kenan a inda aka san suna nan eh. amma yadda suke yawo barkatetin nan to zai jawo hanyar ma da yan ta'adda za su same su a daji tun da ba su da muhalli kenan misali mm. amma suka samu muhalli ba shakka ko da tsaro ma zai to da sauki da za a kawo tsaro a gurguje ina da ra'ayin cewa an samar ma fulani wurin da za su yi kiwo su ma manoma su sun inda za su yi noma. To mun gode kwarai mun gode kwarai mallam Sale da wannan ra'ayi naka Allah sa kuma hukunta sun ji wannan shawara taka. Har yanzu mun sake komawa Yobe ne dai. Waye a Yobe? Alhaji Lawan Sani ne. to alhaji lawal sani me ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina shine abin da aka yi magana tun farko ya kamata a duba a gani hmm. ba wai burtalin ba hmm. a duba a ga manoma menene abin da ya kamata gwamnati san tsarin da za ta yi ga lokacin da ya kamata duk kowane mutum ya ebe amfanin gonarsa domin a bar su ɗan sarara tsakani. Ah. to mun gode mun gode mun gode kawo zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma to mun gode ma Allah sani yanzu bar mu je jihar Cross Rivers kuma waye daga jihar Cross Rivers eh, Musa Montu ne dan ukare mazonin mazonin Cross To ina jin ina jin murya na ina jin murya na cikin rediyon ka mm, mm, ka kashe rediyon ka da Allah Okay to gaskiya ra'ayi na shine a irin abin da ya ringa kamar problem kenan a jihar Taraba mm. akan irin rashin burtali shanu saboda haka mun a matsayin na ɗan Najeriya kuma ɗan Taraba. Eh, Mazauni Cross Rivers. Ina ba da shawarar yawwa. Eh, ɗan Ukari ne mazaunin Cross Rivers State. To. To. Eh, shawarar ne shine guda ɗaya shine ya kamata gaskiya Fulani a ba su dama su a musu burtali su samu su su ringa zama suna kiwo saboda su ma tsaron zai fi zuwa kansu daidai daidai. To mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka kuma da shine muka zo karshen kiran da zamu ya ɗauka. sai gobe an layukanmu ku sake kira mun gode to yanzu kuma ga labarai labarin wasanni wasanni a takaice mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta nigeria janet rowe ya bayyana bacin ransa akan yadda kocin kungiyar chelsea ta ingila antonio conte yake bence dan wasan najeriya mikel obi obi wanda yanzu haka shine kaftin din najeriya bai bugawa wa kungiyarsa ta chelsea wasa ba ko sau daya a gasanni a wannan kakar wasannin a wani taron manema labarai a yau alhamis domin shirye-shiryen wasan da najeriya za ta buga da kasar algeria jibi asabar ro ya ce kocin na chelsea na daukar wannan matakin ne akan mikel obi domin kawai ya buga wa kasarsa wasa a wasannin olympics na birnin rio da suka gabata ro ya ce ba wani dalili na wa dan wasa don ya nuna kishi da kauna ga kasarsa kamar yadda obi din ya yi hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta kasar zambia ta soma binciken wasu manyan jami'ai biyu na hukumar kwallon ƙafar kasar bisa zargin almundahana da kuɗaɗe mataimakin shugaban hukumar kwallon richard kazala da wani dan kwamiti blackwell swale sun kasa bada bahasin batan kudi har dala dubu goma sha biyar da aka tara na tikitin shiga wasan da najeriya ta doke kasar ta neman gurbin gasar cin kofin duniya a watan da ya gabata tuni daya da shugaban hukumar kwallon kafar kasar ya dakatar da jami'an biyu daga mukamansu hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta yi karin kudade da ake bayarwa kyauta ga waɗanda suka lashe gasa a dukkanin gasanninta a karin da aka yi wanda zai soma aiki daga shekara ta 2020 zakarun gasar cin kofin nahiyar afirka za su sami kyautar dala amurka miliyan 4 a maimakon dala miliyan ɗaya da rabi da aka bayar a shekara ta 2015 wanda ya lashe gasar zakarun nahiyar afirka ko zai sami kyautar dala miliyan biyu da rabi a maimakon miliyan ɗaya da rabi yayin da zakarun gasar kofin afirka ta mata su ma aka ƙara kyautar su daga dala hamsin a wannan shekara zuwa dala tamanin a shekara ta dubu biyu da goma sha tara a turai kuma kungiyar kwararrun 'yan wasa ta bayyana damuwa akan yadda mai horar da 'yan wasan manchester united jose mourinho yake kakkausan suka ga 'yan wasan baya na kungiyar chris smalling da kuma luke shaw ƙungiyar ta yi kira ga Mourinho da ya rika mutunta 'yan wasan a maimakon mayar da lamarin wata matsala ta ƙashin kansa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Yanzu kuma sai wannan sanarwa da ta fito daga gwamnatin Amurka. ezidin Abdulaziz Khalil wanda aka fi sani da Yasin al wani babban mayakin kungiyar alka'ida ne da ke zaune a ƙasar iran shi ne kuma ya karbi raga aikawa da kudade a sassan gabas tsakiya domin a ɗauki sabbin mayaka a yankin ɗan asalin ƙasar siriya khalil daga kabilar kurdawa ya fito yana da baƙin gashi da ƙwayar ido mai launin ruwan ƙasa tun daga shekarar 2005 yake gudanar da ayyukansa bisa wata yarjejeniya da gwamnatin iran a wani mataki na tallafawa ayyukan ta'addanci a duniya da sa hannun iran yasin al-suri shi ke daukan nauyin ɗiban mayaka ga ƙungiyar alka'ida daga yankin tekun fasha zuwa pakistan da afghanistan sannan yana taka rawar gani wajen yakuwar nemar wa ƙungiyar alka'ida kuɗaɗe inda ya karɓi kuɗaɗe da dama daga masu ba da taimako a yankin gulf wannan ma da haɗin kan gwamnatin iran akan aika da waɗannan kuɗaɗe ne zuwa ga shugabannin alka'ida da ke afghanistan da iraki sannan ya kasance yana shiga tsakani wajen ganin an sauko mambobin alka'ida da ake tsare da su a gidan yarin iran inda akan fitar da su daga kasar zuwa pakistan shirin nan na bada tukwici da tabbatar da adalci na amurka zai ba da ladan dala miliyan goma ga duk wanda zai ba da bayanan da za su kai ga gane inda yasin alsuri yake amurka ta ba da tabbacin cewa za ta binciki bayanan da za a gabatar mata sannan za a ɓoye sirrin waɗanda suka ba da bayanan idan kuma ta kama ma amurka za ta kare waɗanda suka ba da bayanan har ma su sauya musu wurin zama Idan kuna da bayanai kan wannan mutum, sai ku tuntuɓi ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da ku da kuma aikawa da saƙo zuwa www.rewardsforjustice.net ko ku aika da saƙon imel zuwa rfj at state.gov. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan kara takaice. shugaba barack obama na amurka ya ce ya yi tattaunawa mai tasiri kan batutuwa da dama tare da donald trump lokacin da shugaban mai jiran gado ya kai ziyararsa ta farko zuwa fadar white house a manyan birane da dama a fadin amurka ana gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin nasarar da shugaban mai jiran gado donald trump ya samu a zaben da aka yi ran talata amurkawa haifaffun kasashen waje da jinsunan da ba turawa ba da 'yan gudun hijira har ma da kungiyoyin 'yan luwaɗi suna daga cikin waɗanda suke zanga-zangar nuna rashin yarda da manufofin da shi donald trump ya yata lokacin da yake yakin neman zaɓe mutane uku sun ji rauni yau alhamis lokacin da wani abu ya tashi a gidan wani gwamna da ke yankin kudu maso gabashin turkiya cikin su har da shi kansa gwamnan wannan lamar ya faru a garin derek da ke lardin mardin kimanin kilomita 40 daga bakin iyakar kasar da syria kafofin yada labaru na gwamnatin turkiyya sun ce 'yan tawayen kungiyar kurda ta pkk ne suka cilla wata roka da ta wannan barna kuma da dakarun tsaro suna farauta waɗannan 'yan ta'adda to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na jummai ali wato lafiya uwar jiki yanzu amadun kowa da kowa nan sashen hausa musamman ibrahim alfahamed da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai julie gresham da aida waɗanda suka ba da umarni da injiniyanmu ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji ku.